harin ta'addancin da aka kai a makon jiya a birnin Bamako na kasar Mali da waɗanda aka kai mako ɗaya kafin sa a birnin Paris na kasar Faransa waɗanda suka haddasa asarar rayukan mutane da dama su ne dalilan da suka sa hukumomin Nishar ɗage festival ɗin na Fima karo na goma. Fitaccen maɗinkin nan na kasar Nijar bugo da ƙari jagoran bikin wato Alfadi shine ya bayyana hakan a taron manema labaran da ya kira a yammacin Litinin. Ce soir on doit accueillir pratiquement une cinquantaine, demain à peu près une centaine. mais mon gouvernement a décidé réellement de le reporter pour que la paix soit totale dans la sous-région. ya ce tuni baki sama da arba'in suka iso Nijar domin halartar wannan festival cikin dare kuma ana sa ran isowar wasu fiye da hamsin sannan wasu mutane sama da ɗari za su shigo a washe gari gwamnatin ƙasar mu ta ce ta dage wannan biki domin taya makwabta juyayin abin da ya same su sannan ta ce matakin zai taimaka a ƙara ƙarfafa kwanciyar hankali saboda haka wajibi ne mu ba da haɗin kai comme tous les pays de la sous-région sont en deuil, on va essayer aussi d'être en deuil pendant cette euh, semaine. Baƙin da suka dako gari daga ƙasashen duniya daban-daban domin halartar wannan biki na FIMA sun bayyana matuƙar kaduwa da jin labarin matakin ɗage wannan haɗuwa ta ƙasa da ƙasa. Marc Richer, wani ɗan ƙasar Faransa mai sana'ar ɗaukan hoto ya ce da ni. Pour moi, le FIMA, c'est un des grands chelems de l'Afrique, le porte-parole de la culture, de l'art. Bikin Filma wata hanya ce ta sanar da duniya irin ɗimbin albarkatu da al'adun nafiyar Afirka, saboda haka na zo in ƙara kusantar maɗinkan wannan nafiya waɗanda a yau suke gogayya da shahararrun maɗinkan Faransa, irin su Yves Saint Laurent, su Christian Dior da su Pascal Gauthier. sai dai kash bakin ya sha ruwa. Je suis euh, effondré parce que bon, on a l'impression d'être un, enterrement. A gobe Laraba 25 ga watan Nuwamba ya kamata a soma wannan biki sai dai a maimakon jawabin kaddamarwa gwamnatin Nijar ta hanyar kakakinta za ta bayyana wa jama'a dalilan ɗage festival ɗin a hukunce a matsayin hanyar bada da haƙuri ga mutanen da matakin ya cutawa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.